Thank you. Mata 'yan gudun hijira dubu biyu da ɗari biyar musulmai da Krista ke shewa biyo bayan jawabin Bishop Dr. Stephen Dami Mamza na ɗarikar Katolika a Yola Fadar Jihar Adamawa lokacin rabon tallafin abinci da kuɗi sufuri naira ɗari biyu albarkacin bikin Kirsimeti. Majami'ar Injil Imamin tana da bayanin rukuni na 'yan gudun hijira da akasarinsu ke ɗaukar mafaka a ƙauyuka kewaye da Yola Fadar Jiha waɗanda ke fama da matsin tattalin arziki game da yanayin da suka samu kansu a ciki da yasa ba basu su da sukunin tanadin abin da za su yi bikin kirsimeti da shi dalilin shi ne muna shirye-shirye bikin kirsimeti a ranar ladi za mu yi babban biki na haifar ubangiji yesu almasihu ya sa muka je muka gayyaci wayannan mutane wayanda mun saba taimaka musu don yawancin su yan gudun hijira ne suna kauyuka kewaye da jimeta da yola mu gayyace su mu ba su kayan abinci to da ranar christmas za a iya samu a dafa abinci a ci a cikin gida to sai dai yan gudun hijiran sun yi kakkausar suka ga hukumomin agaji da kuma kungiyoyin sa kai na nuna son zuci dukiya da kuma cusa siyasa al'amuran da suka shafi rabon tallafi ga 'yan gudun hijirar kamar yadda malama lami dan lami ta bayyana a jawabinta da yake tabbatar da sukar da 'yan gudun hijira ke yi wa hukumomin bishop stephen dame mamza ya nuna sa da yadda ake tafi da rabon tallafi ga 'yan gudun hijira suna da gaskiya ba shaka yawanci kayan da ana raba ma 'yan gudun hijira za mu gani cewa za a sa siyasa a ciki ko kuwa za a sa addini a ciki ko kuwa za a sa yare a ciki an manta da shani siyasa an manta da shani addini an manta da shani mayare. idan za a bi waɗannan abubuwa za a gani cewa waɗanda ya kamata su samu ba za su samu ba a ƙarshen wasu mata 'yan gudun hijira da na yi hira da su sun shaida mini cewa dama sun zuba ido suna jiran sarautar Allah saboda rashin abun su kune kamar yadda wannan yar gudun hijirar ta shaida mini sunana Mary ne ba abin da na shirya eh sai tun da yanzu an gara an bani abin da zan iya dafa ma yara na yanzu sai mu haura mu ci tare da su mu gama Kirsimeti lafiya kuma Allah kuma ya nuna mana na shekara mai zuwa sunana Zainab daga Madagali na fito ba abin da zan ce ran ce mun gode Allah saka da alkai Allah ya kara mu sunana Jumi komai luka daga madagali ban yi tana ji komai ba na surfa masara na na nika duk abin da Allah ya bani zamu ci da yara kokarin da nayi domin in ji ta bakin shugabannin hukumomin kai dokin gaggawa ta tarayya da kuma jihar Adamawa ta hanyar sakon karta kwana da kuma ta wayar salula ya cutura Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.